وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibnu Affan da ke nan ganin daya cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 27 ga watan al-muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 kuma shi yake daidai da 27 ga watan tara miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wanda wannan shine majalisi na 182 cikin tafsirin wannan sura inda muke kan aya ta 266 226 afwan lillazina yuluna min nisa'i a gabanin mu shiga karatu akwai dan uwa Alaramma Abdulrahman Adam As-Salafi ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi kuma ɗaya daga cikin makaranta al ƙurani wanda suka saba zuwa halartar karatu tuka irin waɗannan jiya Alhamis Allah ya masa rasuwa Ah. Allah subhanahu ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa bani subhanahu ala ya kyautata bakwancinsa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya sa aljanna ce makomarsa abinda ya bari a baya kuma Allah subhanahu ala ya alkinta masa shi ah, sannan akwai innar alhaji murtala 311 wanda shi ma koyaushe muna tare da shi nan 313 akwai 313 wanda kowace muna tare da shi a nan shi ma allah ya wani nasa rasuwa daren yau juma juma'a sauraka ita ba musa ta addu'a allah subhanahu wataala ya gafarta mata wani wagije kyautata mata ta wagije ya sanya aljanna ce ba ko mata ya fi mata kurakuranta sannan akwai sarkin kofar gadon kaya malam isa idris shi ma ran talata allah ya mata rasuwa shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya rasa da rahma Allah ya kyautata masa makwancinsa Allah ya sa aljanna ce makomarsa ubangiji ya alkinta masa bayansa akwai kuma batun da muka yi na taimakon sautul haq wato kwamitin sa karatuttuka da ake yi a gidajen rediyo wanda <clears throat> satin da ya gabata muka yi magana akan lalle sai an shigo da karfi an tallafa ma wannan kwamiti don ci gaba da saka karatuttuka waɗanda muka ce amfaninsu ba wai ya taƙaita da mu nan da muke zuwa wannan karatu kaɗai ba abu ne da zai shiga ƙauyuka da garuruwa da lunguna da sakuna ko ina wanda baka san iya waɗanda za su amfana da wannan tallafi da ta goma shi da za ka bayar ba akwai da yawa sun tambayi a ba su akawun wanda za su sa taimakon wannan kwamiti akwai akawun ɗinmu na masallacin markazin imam bukhari wanda yake da sunan al bukhari center for research and translation a bankin polaris wanda aka fi sani a da da sky bank zan faɗi lambar akawun ɗin ya so waɗanda suka ji sai su rubuta da wanda yake so ya turo taimakon sautul haka. taimakon sautul haq duk taimakon da ka turo a cikinsa to a wajenmu na sautul haq saboda ka in wani abu kake so ka taimakawa ba sautul haq ba to sai ka yi bayani amma dai muka ga taimako a cikin wani account da za a bata ya shigo mana to za mu ɗauka taimakon sautul haq ne wato kwamitin da yake sanya karatuttuka ilmantarwa a gidajen rediyo wannan lambar account din shine ɗaya bakwai bakwai daya bakwai a sifiri bakwai bakwai takwas hudu daya bakwai bakwai daya bakwai sifiri bakwai bakwai takwas hudu bankin polaris skybank hmm? to 1771707784 1771707784 to in dai waɗanda za mu faɗi account ɗin da hausa ba za su gane ba to karatun ma ba na su bane karatun ma ba da hausa ake aya ta 226 wanda akwai abin da ya rage ba mu karkare cikin bayanin ilahi ba wanda za mu sake karanta ayar domin bayanin abin da ya rage a cikinta bismillah أعوذ waɗanda suke rantsuwar kauracewa matansu a jinkirta musu wato a yi musu jinkiri na wata hudu fa'in fa'u fa'in allaha rahim idan suka koma zuwa ga matansu to lalle allah mai gafara ne mai jin kai ne wa'in azamu talaka idan kuma suka yi niyyar saki fa'in allaha sami'un to lalle allah mai ci ne kuma masani mun yi magana akan abinda ake kira ila'i yayin da mutum zai yi rantsuwar ba zai kusanci matarsa ba to Allah subhanahu wata'ala ya bashi wata hudu a jinkirta masa zuwa wata hudu a cikin wata hudu din nan idan ya dawo shi kenan idan ko bai dawo ba to wani hukunci ne shine zai biyo baya wanda shine yanzu za mu yi bayani malamai suna cewa idan wata hudu suka kare to Allah ya ce tarabbusu arba'ati ashhur ai masa jinkirin wata hudu to idan wata hudu suka kare bai dawo ba bai koma ga matarsa ba to menene yake wajibi malamai daga cikin sahabbai da waɗanda suke bayan sahabbai sun yi sabani akan wannan gaba sabani mai yawa wajen fahimtar ita wannan aya Allah ya ce a mata jinkirin wata hudu ta rabbusu ta ashhur sai kuma ka ce fahimfa'u fahimtar Allah ga furu rahim in suka koma ga matansu suka watsar da abin da suka yi rantsuwa a kansa na gujewa matansu suka koma gare su fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ya gafarta musu to amma ba a faɗi ko kuma ba a fito karara a kai bayanin idan wannan wata ya kudu ya ƙare ba su dawo ba fa sun ci gaba da dogewa akan matsayinsu na ƙauracewa matansu da suka yi to sahabbai da waɗanda suka zo bayan sahabbai da dama sun yi saɓani akan wannan matsala shin idan ya ƙi komawa ga matarsa bayan wannan lokacin ya ƙare tana nan matarsa ko ta sako wannan saɓani ya sa ibn al-arabi al-maliki yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne abin koyi kuma su suka fi kowa fasaha da sanin larabci duk da haka sun yi sabani wajen fahimtar wannan aya to ina ga waɗanda za su zo waɗanda larabcinsu bai kai na sahabbai ba fahimtarsu ba ta kai ta sahabbai ba babu shakka dan an samu rikicewar fahimta dangane da wannan aya a cikinsu ba za a yi mamaki ba domin an same ta a cikin sahabbai ba A da haka aka samu kauli biyu na malamai dangane da wannan gabar idan mutum ya yi rantsuwar ba zai kusanci matarsa ba aka jinkirta masa wata hudu kuma wata hudu na cika kuma bai dawo ba to malamai suka yi magana biyu akwai cikin malamai waɗanda suke cewa idan har waɗannan watanni hudu suka kare daga lokacin da ya rantsuwar aka lissafa wata hudu watanni hudu suka kare to ta saku saki daya ta saku saki daya to in ta saku saki daya wannan sakin raji'i ne wato saki ne da yake da komai ko ko saki ne da babu komai to a gurin wasu daga cikin masu cewa ta saku akwai wanda suka ce in aka in wannan sakin ya tabbata saki ne da babu kuma kome a cikinsa wannan kauli ne na abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud daga cikin sahabbai daga cikin tabi'ai akwai ikrima da jabir ibnu zaid da afa ibnu abi rabah da al-hasan al-basri da an-nakhai ibrahim an-nakhai da kuma al-auza'i cikin al-a'imma kuma wannan ce mazhabar abu hanifa cewa idan har kwanakin wannan watanni hudu suka cika bai komo ba to ta zama ba matarsa ba ta saku saki ɗaya saki kuma ba iri wato sakin da babu komai a cikinsa wasu kuma suka ce ta saku amma sakin raji'i ne wannan ne ƙaunin abubakar ibn abdurrahman da makhul da zuhri wasu daga cikin malamai hujjar na cewa ta saku sun ce akwai kira'ar abdullahi dan mas'ud da yake karanta wannan ayar fa in fa'u hinna fa inna allaha ghafurur rahim idan suka dawo fi hinna a cikin waɗannan watannin to Allah ne mai gafara mai jinkai suka ce to a ciki Allah ya suna a wannan kira'a ta nuna cewa dawowar da aka ba shi dama ya yi a cikin watanni hudun ne ma'ana idan watanni hudun suka kare bai dawo ba to shi kenan maganar aure ya kare tsakanin su sun yi hujja da wannan kira'a kira'a ce ba ba ba kira'a ce mutawatira ba daga cikin irin abinda aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud sannan suka ce ai Allah subhanahu wataala cewa ya mata jinkirin wata hudu idan har wata hudu suka kare kuma muka ce ta ci gaba da zama matarsa aka kara sati ɗaya ko sati biyu muka ce zai iya dawowa ya ci gaba da mu'amala da ita a matsayin matarsa to ai mun kara masa akan abin da Allah ya faɗa ai Allah ce wai tarabbusu arba'ati ashhur ma'ana iya abin da zaka bashi na lokaci da za ci gaba da zamowa matar take na idan muka kara masa sama da wannan to mun kara akan lokacin da aka bashi shi wannan kuma bai kamata ya zama halal ba suka ce kuma da a ce a cikin muddar ilahi wato a cikin wannan watanni hudu sai ya zo ya kusanci matarsa a wata na biyu ko wata na uku kafin watannin su cika ai kaga da wannan ne zai ba shi damar dawowa to wannan ya nuna kenan dawowar a cikin su ake so ai ba a wajen waɗannan watanni hudu ba wannan shi ne abinda masu cewa tasa suke faɗa kamar musamman ma abinda mazhabar abu hanifa abinda suke cewa an ba shi dama ne ya dawo ga matarsa a cikin watanni hudu in ya bari watanni hudu suka wuce to shi kenan ya ji a talata a ah, ƙauli na biyu su ne waɗanda suka ce idan waɗannan watanni hudu suka wuce bai koma ga matarsa ba to sai a kai shi gaban alkali a umarce shi ya dawo ya ci gaba da harka da matarsa a matsayinsa ta matarsa ko kuma ya sake ta wato ba za ta zama sakakkiya automatically ba kamar da waɗancan suke faɗa waɗancan ce kawai ana cewa yau wata hudu ya cika cik. to kawai ta zama ba mata ba a jiran sai ya ce na tafi wancan magana ta farko amma yawancin malamai suka ce a in watanni hudun suka cika sai an kai shi gaban alkali an neme shi da ya koma ya ci gaba da mu'amala da ita ko kuma ya sake ta idan ya ce ba zai koma ba kuma ba zai sake ta ba to shi kenan sai alkali ya ce to shi ya kunta mata saki wannan shine mazhabar jumhur shine mazhabar yawancin malamai ta ce mazhabar imam malik ce mazhabar shafi ta ce mazhabar imam ahmad kuma shine kaunin da dama daga cikin a'imma kamar ibn musayyib mujahid eh, bawus ishaq ibn rahuya abu thawr abu ubaid ibn al-munzir kuma da dama daga cikin sahabbai abinda aka rawaito daga wajen su kenan daga ciki har da manyan halifofi guda uku sayyidina umar sayyidina usman da sayyidina ali da kuma abdullahi dan umar da nana aisha da abu darda radiyallahu anhu ajma'in to ko jin wannan tawaga suke tare da wannan kaulin kasancewa wannan kawai shi ya kamata a dogara da shi cewa idan har watanni hudun suka cika ba za a ce ta zama ba mata shi ba a daman sace ta kare ba ya yi rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba to shi kenan a ba shi wata hudu ya gama huce haushinsa ya zazzage da haushinsa a cikin wata hudu da zarar wata hudun ya kare to shi kenan haƙƙinsa ya kare fushinsa ya kamata ya zo kashi idan har sa bai zo karshe ba to matarsa tana iya dauka kan shugaban alkali alkali kuma ya tilasta masa ɗayan biyu ko dai ya koma ya ci gaba da mu'amala da ita a matsayin matarsa ko kuma daga yanzu ya sake ta ba matarsa ba ce dole ya zaɓi ɗaya daga cikin biyun nan idan ya kiya alkali ya ce to shi ya hukunta saki a tsakaninsu kuma ta su wannan shine zahirin aya idan aka duba Allah ya kawo maganar komawar ne bayan wata hudu cif bayan wata hudu kuma aka kawo shi da da harafin fa harafin fa yana nuna ta'kid ta'kid yana nuna abin ya abin da zai kasance bayan wancan ya wuce Allah ce eh, Allah ce fa in fa wuce lil ladina yuluna min nisa'i tarabbus arba'ati ashhur sai ce fa in fa in ka ga nuna cewa alfai'a din za ta zamo bayan wata hudu ba dole ta kasance a cikin wata hudu ba kamar yadda waɗanda suka faɗa bayan wata hudu ne za a ce to ya dawo sannan kuma ai a cikin ayar Allah ya ce wa in azamu talaqa da a ce lokacin ya riga ya wuce saki ya auku to babu ga maganar kuma wa in azamu talaqa in suka yi niyyar saki da maganar niyyar saki ai bata taso ba domin duk abin da aka kira shi azima wani abu ne da aka kudirci niyyar ba a aikata ba a zaman zamansa wata hudu bai kusance ta ba wannan ba shi ne saki ba saki wani abu da zai biyo baya yayin da wata hudu suka cika cif aka neme shi ne koma komawa ce to sai a ce to ya sake ta to kaga anan ne za a samu azama fa in azamu talaka saboda ka fadar fa in azamu talaka yana nuna cewa karewar watanni hudu din nan ba shine yake nuna ta saku ba sannan kuma a cikin ayar da Allah ya ce wa in azamu talaka sai ce fa inna Allah sami'un Ali, sami'un Ali Allah mai ci ne mai gani wannan yana nuna cewa ashe sakin shine sakin da za a ci cewa ya ce na saki wani abu ne da za a ji shi da sauki in ba in magana ko akai ba ai magana as-sama'u ta zo ba maganar ji ba ta zo ba sannan kuma shi ila'i ai ba shi ne saki ba kalmar ila'i lafazin ila'i abinda yake nunawa ko a larabci yana nuna mutum ya rantse ba zai kusanci matarsa ba to sai aka ba shi wata hudu kaga ashe ba wannan ne saki ba idan kuma za a yi saki to ana buƙatar a samu abin shi zai hukunta saki shine kalmar ya ce ya sake ta ko kuma alƙali ya hukunta saki a tsakaninsu saboda haka idan aka ce ila'in kawai kuma ya rikide shi ne sakin to kamar an samu saki ne babu abin da kuma ya sabbaba sakin wato talaq ne iqa'u talaq ne babu abin da shi ne ya ya tabbatar da wannan sakin wannan yana daga cikin hujjojin waɗanda suka ce a kai shi gaban alkali sai daga cikin su cewa shine maganar aksar sahaba da yawa daga cikin sahabbai abin da suka fahimta kenan wancan kaulin na farko ana cikin sahabban da aka jingina wancan kaulin na farko abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud amma wannan an jingina wa sahabbai da yawa daga ciki akwai khulafa'ur rashid mutum uku daga cikin khulafa'ur rashid Umar da Uthman da Ali Sulaiman ibn Yasa ɗaya daga cikin malaman Madina yake cewa adraktu bid'ata ashara min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kulluhum yuqifu al-mawlid yake cewa na riski sahabbai sama da goma ma'ana ya yi zamani da sahabbai sama da goma kuma kowanne daga cikinsu yakan ce a kawo wanda ya yi ila'i gaban su a dakatar da shi na cewa ko ya dawo da ita ko ya sake ta ya ce abinda na samu daga wannan sahabbai kenan haka nan abu salih shi ma ya ruwaito yake cewa ya tambayi sahabin annabi goma sha biyu game da mutumin da ya ila'i sai suke cewa laisa alaihi shay'un hatta yamdi arba'atu ashhur fa in fa'a wa illa tallaq suke cewa babu wani abu a kansa wato an bashi tazarar wata hudu ya je duk fushin da zai ya gama shi a wata hudu ya ce babu wannan kamar wata dama ce aka bashi ta yace ce hatta yanzu ya harba ta shi har sai watannin hudu sun kare fa in fa'a to in ya koma in ya koma ga matarsa ya ci gaba da mu'amala da shi da ita shi kenan wa illa tallaka idan ba haka ba to sai ya sake ta shi kaga dole sai an samu saki ba kawai daga lokacin ya kare shi kenan ta zama ta zama sakakka ba to wannan magana ita ce ta firin jayi. cewa a kai shi gaban alkali alkali kuma ya bashi zafi, tsakanin ya koma ga matarsa ko kuma ya saki matarsa in ya kiya alkali ya sake ta da kansa kuma wannan sakin duk sakin alkali wurin malamai talat ne ba'i in alkali ya zartar da saki to babu komai in alkali ya zartar da saki to babu komai saboda shi sakin alkali galibi ai za ka samu cewa wata rikita rikita ce da ta kici ta kicin yewa mijin ya tsaya ya kafe akan wani matsayin su cewa shi ba zai rabu da har aka kai alkali ce ya suke to in aka ba shi damar kome ana fita daga wajen kotu sai ce na dade shi kenan ya rushe duk tambarwar da aka yi a baya to shi yasa in alkali ya yi saki to shi kenan babu kuma magana da to wannan ita ce mazhabar abu hanifa domin rabuwa ce da aka yi wato aka hukunta ta saboda a raba ta da cutar wanda yake mata a yi cutar da ita yake yayin da ya watsi da ita tsawon wata hudu baya kula ta ba kuma wani dalili da ya hana shi yin haka illa kawai shi ya yi fushi ko kuma wani abu can da ya sa shi ya yi haka to idan har aka kai alkali ya raba to ai kaga an raba ta ne da wani abu na cutarwa to kaga bai kamata a ba shi dama kuma ya kuma dawo da ita karkashin cutarwarsa ba hmm. domin ya dawo da ita to kaga ba ba a raba ta da wannan wannan alaka ba Allah ce fa in fa'u fa inna Allah fa inna Allah ghafurur rahim idan suka koma al-fai'u shine ar-ruju kamar Allah ke ce hatta tafi'a ila amrillah وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله ويعجوان تتولى لي تتولى كي حتى تفيء إلى ila الله har sai ta koma zuwa ga umarnin Allah to anan alfai'u bima yukhalifu al-ila shine aljima al-ila din rantsuwar da yayi shine rantsuwar ba zai kusance ta ba ashe kaga komawar shine ya kusance ta din saboda ka fa in fa'u alfai'u anan ana nufin idan ya koma ya ci gaba da saduwa da matarsa wannan shi ce maganar Abdullahi dan Abbas da kuma Sa'id ibn Musayyib عامر ابن ibn الشعبي daga cikin tabi'ai da kuma sa'id ibn jubair daga cikin tabi'ai to ta yaya wannan alfai'u din zai tabbata ta yaya ne zamu mu iya cewa yanzu ya koma maganar ila'i ta kare to kamar yadda muka ce abinda ila'in yake nuna nunawa shine ba zai kusanci matarsa ba ashe kaga alfai'u din shine ya koma ya kusance ta shine ya tahaqqu bil jima' yana tabbata ne da jima'i wannan wasu daga cikin malamai ma su ce shine abin da aka yi ijma'i a kansa cewa ba zai zama ya warware ina'insa ba sai ya koma ya sami da matarsa Ibn abdulbar ya to wannan ijma'i cewa ijma'i ne na cewa sai ya koma ya sami da matarsa dan dama akan hakan yayi rantsuwa ba wai magana ce ta ya daina mata magana ba ko ya daina kula ko ya daina hira da ita rantsuwar da ya ga da abin da ya ce a cikin rantsuwar sa to abin da zai warware wannan rantsuwar shine ya koma ya sadda a inda malamai suka yi sabani shin akwai wani abin da zai iya zama makwafin wannan saduwar wasu suka ce eh zai iya koma ya sadda amma idan ya zamana yana da ikon yin haka babu wani uzurin da zai hana shi amma wanda yake da uzurin da zai hana shi kamar wanda yake da yake cikin rashin lafiya kuma rashin lafiyar har ta shallake wata hudu kaga anan a ce sai ya koma ta hanyar jima'i kaga an tsora masa abin da ba zai yi ba to wannan sai a ce da shi to kawai ya kafa shaidu akan cewa <clears throat> yanzu ya janye wannan ila'in ya dawo da ita a matsayin matarsa zai ci gaba da mu'amala da ita shaidu su shaida akan haka dalilin da ya sa ba zai koma da ta hanyar kusantar ta ba saboda rashin lafiyar da yake ciki wanda kuma gashi ta ɗauke shi har zuwa har zuwa ta wuce da shi wata hudu wannan kaulin jama'a min salaf ah, shine maganar ibnu musayyib shine maganar imam ahmad da abu thawb ah, ibnu shihab yana cewa sa'id Ibn musayyib yana ya gaya masa cewa idan mutum ya yi rantsuwa ba zai kusanci matarsa ba sai ya ce in kana bihi maradun wala ya tafi an ya yana cikin rashin lafiyar da ba zai yi kusantar ta ba au kana musafiran fa hudis ko ya yi tafiya sai wani abu ya tsare shi bai samu ya dawo ba to fa'in fa'iza fa in ya ce to yanzu ya dawo ya janye ila'insa ya yi kafarar rantsuwa to sai ya kafa shaida in ji sa'idu bin musayi ya ce sai ya kafa shaida ala iri tun kafin watanni hudu su cika ya ce ya janye to sai ya kafa shaida don kada a ga watannin nan hudu sun cika a ji shuru a kuma zaci cewa ba ya da niyyar ya dawo kanta ƙarshe a je a zartar masa da saki shi ne ya ce fala na rahu illa kan salu halahu an yumsi kamra'ata da haka in har ya yi kafara ya yi kafara rantsuwa ya kafa shaidu to ya tana nan ta dawo matarsa zai ci gaba da zama da matarsa walan yadhhab min ya shay babu wani abu na sakinta da zai tabbata a kansa a wasu suka ce aljima din shine hanyar komawar da warware ilahi amma idan mutum ya furta da bakinsa ya ce ya dawo da ita ya janye abin da ya yi rantsuwa a kansa kuma bai samu yin jima'i da ita ba saboda uzuri ko da uzurin baya da yawa kamar ya kasance ya yi tafiya ne ko baya da lafiya ko baya da bukata ko kuma ita mace ciki da uzuri ya zama tana cikin al'ada ta tana al'ada ko kuma jinin biki to wannan duk babu komai wannan magana da ya faɗa ta baki ta isa wannan ne maganar almajiran abdullahi dan mas'ud kamar alkama eh, da al'aswad da sauransu kuma shine maganar nasa ibrahim nasa'i da ikrima da alhassan albasri da شقيق ibn salama abu wa'il da kuma wasu daga cikin magabata suna ganin ya kamata ya kafa shaida yayin da ya kasance ba zai iya kusantar ta ba saboda dalili ko halin tafiya ko rashin lafiya ko wani dalili to kada ya bar abun ba shaidu domin idan ba shaidu kad yu'khadhu bi ila'i al za a iya cewa yana nan cikin ila'insa na farko ita matarsa ta yi zaton haka ko ma mutane su yi zaton haka karshe a je a sakar masa matarsa a banza bayan kuma yana da hujja to sai ya kafa shaida ce jama'a shi dai an samu labarin yadda muka yi da ita to amma na janye wannan ila'i jama'a ku shaida amma yanzu ina dan fama da rashin lafiya dan Allah a sanar da ita to in wannan aka wannan to kaga komai ya zama gwari-gwari ba haka ba sai ya masa kasarsa ba tana zuwa gaban alkali karshe a ce gashi yi mata ila'i kuma musamman ma mazhabar farko din da suke cewa in watanni hudun nan suka cika kawai automatically kamar katin ka na waya ya kare kawai sai dai ka ji ka an yanke maka ba to kaga wanda ya fi matsala in yana a kasashen da ake aiki da mazhabar abu hanifa kawai da kasashen pakistan eh, irin su kasar india da sauransu waga karshe shi can ko ya yi tafiya wani rikici ya hada shi 'yan sanda sun kama sun rufe shi ba a sani ba to kaga irin wannan sai ta kai shi gaban alkali ce to uh, wata wata hudu sun shiga wata hudu ya yi to shi kenan nan ta fi ke zaman idda daga baki aurenki shi kuma al'adun al'amarin ba haka yake ba to sai ya samu shaidu ya kafa Eh, wasu daga cikin malamai ma cewa suka yi wata cikin masu tafsiri fa in fa'u kace ko da baki ne yace shikenan komai ya wuce shikenan ba sai ya kusance ta fama na magana tana da rauni eh, da yawa daga cikin malamai ba ita suka faɗa ba eh, to haka anan an ɗauke wa mai uzuri domin shi uzuri dama wani abu ne da shari'a take la'akari da shi a komai ma la yukallifu Allahu nafsan illa wasu abin abinda mutum ba zai iya ba to shari'a ba za ta kallafa masa shi ba domin dai abinda ake so a ɗauki ko a kawar a nan shine cutar wanda ake wa ita matar ita ake so a janye ma wannan cutarwar a magance mata ita kuma garin a magance wa cutar da matar to kada kuma a yi abinda zai zai takura shi kuma mijin ce ba shi da lafiya amma a takura shi a ce ai babu yadda za a yi ta dawo sai dole ka ka kusanci tare da cewa abin da aka nema ba zai yiwu ba ko yana rashin lafiya rashin lafiya ta yi tsawo har watannin hudu suka kare su haka kaga a ba shi damar ya iya dawo da ita ko da ba ta hanyar bai ba wannan yana da kyau kuma zai dace da ka'idojin shari'a wacce aka gina ta akan kawar da dukkan abin da yake da wahala duk abin da yake da wahala ana buƙatar a kauce masa Ah. wanda ya yi niyyar dawowa a zama alal rujo sai ya samu matarsa tana al'ada ko tana nifasi tana jinin biki ah, wanda in ya ce zai jira ta har sai ta gama wannan kuma muddar da aka bashi da rabu su arba ta ashirin za ta kare to wannan idan ya faɗa da baki a isa idan ya faɗa da baki a isa kuma ya kafa shaida akan haka kamar yadda muka ce domin a fahimci cewa ya dawo ya dawo kamar yadda Allah ya umarce shi abinda kuma ya dakatar da shi bai kusance ta ba wani abu ne shi ma da shari'a ce ta dakatar da shi ba shi ya dakatar da kansa ba saboda haka fa'a da amrillah sannan kuma wamtana a da amrillah ko ina umarnin Allah ya bi ya dawo gare ta amma kuma ga wani abu shi ma dokar Allah ce ya shiga tsakanin shi da ita hakanan wanda ya so ya koma kafin karewar muddar arba'ata ashur an yi wata uku sai ya janye kudurinsa ya huce ashe ita kuma matar ta riga ta ita kuma ta cika saboda haka ya nemi komai ya wuce ita kuma ta ce fafau abin ba zai yiwu ba saboda haka ta gudu ta ɓoye to har watanni hudu suka wuce ta saku shi dai bai samu ya sadu da ita ba domin ta gudu kuma watannin da aka ba shi hudu ne to watannin kudin suka suka abin to inda ita ce ta gudu shi ya yi niyyar komawa gare ta to komawarsa ta yi ta yi domin an ba shi iya waɗannan watanni hudun ne don a taimaka mata ita a ɗauke wannan matsalar da take ciki a ɗauke ta daga wannan matsalar to zai ita ce ta sare da haƙƙinta saboda ka in ta gudu saboda ka ta gudu da auren sa ne ba za ta ce ta gudu ba kwanakin sun kare shi kenan ta fita daga zama matarsa to wannan shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim wal mutallaqat wal mutallaqat yatarabbasna bi an yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata waɗanda aka saki za su dakatar da kansu tsawon watanni abinan za su dakatar da kansu ƙurɓuka uku wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna kuma baya halatta gare su su boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil in sun kasance sun yi imani da Allah in sun kasance suna imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika mazajansu su suka fi cancanta su dawo da su a wannan lokaci in aradu islaha in sun yi nufin sulhu ko sun yi nufin gyara walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kuma suna da haƙƙi kwatankwacin wanda yake kansu ta hanyar da ta dace da shari'a walin rijali alaihin na daraja maza suna da ƙarin daraja a kansu wallahu azizul hakim Allah kuma mabuwayi ne mai hikima to alkur'ani haka yake wata maganar ita take jawo wata a can Allah subhanahu wata'ala ya maganar ilayi. ilahi dinnan ya zo bayan maganar rantsuwa la taj'alullaha urdatan li'aymanikum aka yi maganar rantsuwa aka nuna tilayu asibukum Allahu billahi fi aymanikum to da maganar rantsuwa ta zo sai aka zo da wata rantsuwa kuma ta musamman wacce ta shafi zamantakewar aure ita ce ila'i to a cikin maganar ila'i sai shigo maganar saki ta zo wani na zama balaka to jin cewa an ɗauko maganar saki da Allah kuma ya saki maganar saki din gaba ɗaya to haka daga yanzu za mu ji ayoyin da za su taho da maganar saki ce har zuwa kuma inda za a shigo maganar shayarwa Allah subhanahu wata'ala a nan yana maganar matan da aka saki wal mutallaqatu matan da aka saki yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru za su jinkirta ka wato za su dakatar da kawunan su qurbuka guda uku al mutallaqat ana za mu ga sigar ayar kamar ta zo da sigar labari ne amma ana nufin umarni da shi a nan kamar ana lawa labarin cewa matan da aka saki suna dakatar da kansu kaza kaza kama ana ba labarin abin da suke yi to amma a nan labari ne bi ma'ana al-insha al ne bi ma'ana al-insha bi ma'ana al-amr kamar yadda Allah ce wal walidatu wanda zai zo nan gaba na wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn mata iyaye mata suna shayar da ƴaƴansu ai ba labari ake bayarwa ba kamar ana umartar su ne su shayar da 'ya'yansu a nan allah subhanahu wata'ala yana magana da matan da aka saki waɗanda suke suke zawatul quru akwai alquru wanda shine zamu magana ko jinin haila ko kuma tsarki bayan ɗaukewar haila to matan da suke jinin haila su ake magana a kansu saboda haka dukkan wata mace da take jini to ita ce yanzu maganar take a kansa su ne aka ce ya tarabbas na bi an fusu hinna salatata quru da wacce ba ta jini ita ba za ta shigo cikin ayar ba wadda matar da ba ta jini saboda tana da ciki ko ku saboda kankanta ko kuma saboda tsufa to wannan ba za ta shigo cikin ayar ba dama daga jin cewa ya tarabbas na bai amfusihin na talata ta kuro kasan almutallaqat a nan ana nufin dukkan matan da suke yin jinin haila su ake magana a kai amma kuma duk da haka akwai matan da ba su shiga cikin wannan hukunci kai tsaye ba duk da su ma zawatul furu ne kamar bayi a lokacin da ake da bayi da sadaka idan wani ya auri baiwa kuma ya sake ta ita hukuncin ta ba haka yake ba ba salasata ba ne kamar yadda zamu yi bayanin sanan gaba saboda haka kaga ashe al-mutallaqatu anan ana nufin al hara'is mata waɗanda aka sani ƴaƴa ba bayi ba su ake magana akan su sannan kuma ana maganar almadkhulatu bihinna matan da suka tare aka yi aure kuma ta tare gidan mijinta mijinta ya tare da ita wadda ba a tare da ita ba ita ma ba ta shiga cikin wannan hukunci ba domin ita babu idda a ta kamar da za mu yi magana saboda haka ashe a nan almutallaqatu ya kunshi dukkan matan da aka saki idan suna al'ada amma kuma akwai waɗanda ba su shiga cikin wannan hukunci ba su ne waɗanda za mu ambata nan gaba Allah ce ya tarabbas na bi an fusihin na talata ta kuro wannan shi ne abin da ake cewa al'amul maksus al'am ne amma kuma al-maksus tun farko daman ba a yi niyyar waɗancan su shiga ba an fitar da waɗancan amma bi mu mun munfasil wasu ayoyi ne daban suka zo suka fitar da waɗanda suka fita daga cikinsa Allah ce tarabbas na bi an fusihin na za su dakatar da kawunansu a nan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa matar da aka ce ta dakatar da kanta ba to ba za ta dakatar da mijinta ba domin miji baya idda dan ya saki matarsa sai dai idan ya saki matarsa ta hudu matarsa ta hudu yayin da ya sake ta to wannan zai zauna shi ma ya ji ya yi idda tare da iddata ba zai auri ta biyar ba har sai ta hudu ta gama iddata in ba haka ba to zai hada mata mata biyar saboda matar da aka saki talaki raji tana nan a matarsa ba za ta zama ta fita daga zamantowarsa matarsa mutar saki ne raji ba za ta fita daga zamantowarsa matarsa ba sai ta gama idda domin a cikin ayar za mu zo maganar kome inda Allah ce wa ba'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika in aradu islam sai Allah ya kirawo mazajen da suka saki su ya kirawo su mazajen su to wa bu'ulatihin da kuma mazajen su kaga ashe har yanzu mijinta ne duk da ya sake ta saboda haka ashe ba za ta zama ba matar shi ba har sai ta gama ta fita daga iddata to a nan ne shi namiji zai yi idda kamar ba haka ba su ne za su jinkirta kansu ya tarabbas na shi yasa Allah ce bi an kusihinna za su dakatar da kansu Allah ce salasata quru Ƙuru'uka guda uku to menene ƙur'u ana cewa alƙur'u ana cewa alƙaru'u ku ce ƙar'uka uku ko ƙuru'uka uku duka lafaz duka wato fuskokin guda biyu ana ambatan lafazin da shi alƙaru'u ko alƙur'u wasu na bambancewa ta fuskar ma'ana ce alƙaru'u yana nufin tsahar yana nufin al-tuhur alƙur'u yana nufin alhaif amma dai abin da ya fi yawa a gurin malaman luga da alƙaru'u da alƙur'u duk abu guda ne wannan lafazi ne mushtarak kalma ce a larabci an yi amfani da ita a wajen tsarki wato tsarki bayan daukewar jinin al'ada an kuma yi amfani da ta akan jinin al'ada wato tana daukan duka wannan ma'anar a gurin larabawa sukan ce alqar'u suna nufin mace ta yi tsarki bayan al'ada ta dauke sukan ce alqar'u suna nufin suna nufin jinin al'ada kansa to yayin da Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar a cikin ayar za ta zauna da kanta ƙarƙuka uku to ne sai aka samu rikicewa wajen fahimta to jinin al'ada ake nufi anan ko kuma ana nufin tsarki bayan ɗaukewar al'ada akwai bambanci wajen tazaran lokaci tsakanin wanda zai ce tsarki ake nufi da wanda zai ce jinin al'ada ake nufi kamar da za mu ambata nan gaba to wannan saɓanin ya sa malamai tun a zamanin sahabbai tun zamanin sahabbai aka samu saɓani wajen tantance ayan nan mai take nufi wasu suka ce ana nufin tsarki ana nufin tsarki tsarki shine bayan daukewar al'ada kafin zuwa wata al'ada wato tsakanin al'ada biyu wato tazarar da take tsakanin al'adar mace guda al'ada ta guda biyu to wannan shine ake cewa al-tuhuru an gane ba wai ta shiga ba tsaki ta yi wanka ba kada kada hankalin kai tafi wani abu wani abu daban can saboda ka zo wajen lissafin lokacin sai ka rikice in baka fahimci mai ake nufi da tsarkin ba in ga ce tsarki kai a gurin ka kaɗan buta ka zagaya ba tsarki ka dawo ka ce ka yi tsarki to ana ana nufin ta tsohor din ana nufi yayin da ta yi wanka to kwanakin da ta yi ba al'ada har zuwa lokacin da wata al'ada za ta to wannan shine ake magana akan shine lissafin gaba ɗaya zai shigo ciki dan kada ka zo muna karatu ka je ka yi wata fatawa daban kuma ka ce anan ka ce ko ba abin da ka ɗauka nan makaranta ce ka zo don ka yi ilimi kuma harkar aure da abin nan kusan abu ne da ake ta kwama cala a cikinsa matuƙa da gaske saboda muna fatan waɗannan ayoyin za su haskaka abubuwa da yawa da mutane za su karanci yadda hukunce-hukuncen Allah suke saboda akwai abubuwa da yawa da suke zuwa su zama sun yi wato sha'anin aure ya yi tasiri a kai musamman idan aka gina shi akan abin da ba daidai ba to wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da kowa a nan ana nufin shine tsarki lokacin ta wani shine mazhabar imamu shi shine kuma ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu daga Imam ahmad kuma daga cikin sahabbai akwai wanda suka tafi da kan wannan fassara cewa ana nufin ana nufin tsarki ah, wani ita ce hatta abin da mazhabar malikiya shine wannan cewa tsarki ake nufi sun ce wannan ita ce fahimtar da na aisha radiyallahu ta'ala ita ce fahimtar zaid dan thabit radiyallahu ta'ala ita ce fahimtar abdullahi dan umar daga cikin sahabbai duk sun tafi akan cewa ana nufin aiki saboda haka mace idan aka sake ta za ta yi za ta zauna aiki uku za ta zauna aiki uku ba jini uku ba ta yi jini ta yi tsarki har wannan lokacin ya kare ta kuma yin wani harkar wani sai suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya nuna mana cewa idda ana yin ta ne a cikin tsarki domin Allah ce ya ayyuhan nabiyyu idza da nisaa fa talliquhunna li iddatihinna ya kai wannan annabi idan za ku saki mata ku sake su gabanin wato tare da iddarsu wato suna masu fuskantar iddarsu suka ce allamu huna lamul waqt ay fatalliquhunna fi iddati li iddatihinna ay fi iddatihin ana nufin ku sake su a cikin iddarsu idda kuma an nuna mana a cikin tsarki ake eh, abinda ya tsara nuna masu a cikin tsarki ake yin ta suka ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Umar ya auri wata mata me ya hada su me ya hada su sai ya sake ta يا يزكيت تنا الأعداء يزكيت تنا الآدم الأعداء سيدنا عمر يجي يجي وما يجي صلى الله عليه وسلم جاء أبن عبد الله أنت يجي كما تنا الأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يكرا عبد الله عمر آه، يأتي وعمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تظهر ثم تحيل ثم تظهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء قبلك قبل أن يمسك تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يتيك ديك عمر تيشي فليراجعها يداو لنتا شوى يداو لنتا يعني نسكين يا فا يا ثبتا يزقو ميزي يداو لنتا ثم يتركها ثم يبدأ مطعين ما تسع حتى تطهر حرسي سايسا أنت thumma tahid sai wata al'ada thumma taqwa sai kuma yin wani tsarkin thumma in sha'a sannan in ya ga dama amsaka ya rike matarsa ci gaba da tsayawa zama da ita wa in sha'a tallaka qabla an yamusta in kuma ya ga dama ya sake ta kafin ya kusance ta ma'ana ya sake ta a cikin wannan sarkin sai maza Allah ya ce tilka al'izzatu allati amara Allahu azza wa jalla an tutallaka lahan nisa wannan ita ce iddar da Allah ya umarni a saki mata a cikinta a cikinta ita ce mai aiki. sai to kaga a cikin tsarki idda ne ta ce talataka furo ana nufin tsarki uku saboda a ciki ne Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ciki idda ne wannan daga cikin hujjar su kuma ce mafi karfin hujja da suka rike akwai maganar na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce aka ruwaito tana cewa al-aqra'u al-afhar ce qurbuka ana nufin tsarki suka ce imamu shafi'i yace to wannan aisha radiyallahu ta'ala anha mace ce ita ce kuma ta faɗi wannan tafsirin ce wan nisa'u bi hadha a'lamu لأن فيهن لأنه فيهن لا في الرجال. هو الشافعي يقول وانا ما تشي وما الأمر إنما تاني بأنا مذهبه. saboda ka ba ka a dubi yawan tarin mazan da suka saba mata a duba cewa al'amarin nan na mace ne ba na mata ba na maza ba ne za ka ga fassara da kai ya kamata a rubu wannan fassara suka ce kuma suka ce kuma shi alƙar'u ai a larabci yana nufin tattara abubuwa ko tara abubuwa guda balarabe yakan ce qara'tu kaza bi kaza wato na tara abu kaza cikin kaza ya ce suka ce to kaga shi tsarki a haƙƙo min alhaiti ya fi cancanta da ɗauki wannan ma'anar domin tsarki yana nufin jini ya koma ya tattaru a mahaifa lokacin al'ada kuma lokacin fitar saboda ka ashe aka ce foro shine ana nufin lokacin da jini ya tattara a cikin mahaifa bai fito ba saboda ka kalmar faro a harshen larabci ba suka ce ta fi kama da tsarki ba al'adar ba tunda al'adar fitar ne wannan kuma tattaruwa ne guri guda to wannan ma yana cikin da abinda suka yi hujja da shi amma daga cikin malamai da dama musamman a cikin sahabbai sun tafi a kan cewa qur'u ina ana nufin al'ada wato ana nufin haila idan mutum ya saki matarsa cikin tsarki to za a jira ta yi al'ada ɗaya ta yi tsarki tana ta kuma yin al'ada ta tsarki tana ta kuma yin al'ada ta tsarki sa ta fitar da iddata ce wannan shine ma'anar koro. kuma abin da yake ba wannan kaulin karfi shine kaulin akabir sahaba al-khulafa al-arba'a duka halifofin annabi hudu kanto kam dungurgum abubakar umar usman ali Wannan ita ce fahimta su mu'azu ibn jabal eh, ابن مسعود دسولان سورة آه، آه، عمر ابن دينار يكتو الأقراء الحي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقراء أنا لكن حيلا أنا لكن الحيل يتشي حكى مكسامه لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما شيني قول لدامة لك ائمه التابعين كما شيني مذهب أبو حنيفة لإسحاب وما يتشي رواية مشهورة مذهب الإمام أحمد wancan mafarko shi ne mazhabar malikiya kuma da shi ake aiki na farko da muka yi magana sun ce saboda allah subhanahu wata'ala ya ce wa tarabbatna bi anfusihinna thalathata quru an ce qur'i guda uku aka ce su tsaya in muka ce tsarki ake nufi to zai za su yi wato tsarki biyu ne watakila da rabi ba za a samu cikakken tsarki uku ba yi in muka zo lissafin za ku fahimta wanda suka ce tsarki uku lokacin nasu ba zai tsawon masu cewa al'ada uku ba domin masu cewa al'ada uku suna cewa sai ta al'ada ta farko in ya sake ta tana cikin tsarki to za ta jira al'ada ta zo in sai al'ada ta kare ta yi ɗaya sai kuma ta kuma bari ta biyu ta zo in sai ta kare ta yi biyu sannan ta kuma bari ta uku ta zo in ta yi sai ta kare sannan ta zama ta amma su masu cewa tsarki uku ake nufi an sake ta cikin tsarki wato ta yi tsarki misali mu ce kwana sha biyar a wata kwana sha biyar ranar sha biyar ga wata sai ta yi tsarki sai ya sake ta a cikin wannan tsarki sai ta samu wasu kwanakin sha biyar a cikin wannan to kaga ba ta samu cikakken tsarkin ba dan abin da ya rage a cikin tsarkin to ta kila afwan saura kwana biyar ta yi tsarki sai ya sake ta ah, abin da ta yi al'ada sai ya sake ta a cikin tsarki amma abin da ta samu daga kwana biyar ko goma a cikin wannan tsarkin dukkan su sun yi ijimai akan cewa za a lissafa wannan tsarki saboda ka kaga ta samu tsarki daya wataƙila kwana biyar ne ko goma sai ta yi al'ada sai ta yi tsarki tsarkin nan har zuwa al'ada ta gaba kaga ta samu tsarki biyu sai ta kuma yin wata al'ada sai ta yi tsarki har zuwa al'ada ta gaba tana zuwa ko da da minti ɗaya ne inda al'adar ta zubo ka tabbatar jinin al'ada ne to ta fitar ga kaga tsarki bi ta samu da wani ɗan bangare amma su masu cewa haida ke nufi sai ta yi haidar nan ta gama sannan ta kuma yin wata ta gama sannan ta kuma yin wata ta gama to sannan take ta suka ce to kaga kuma Allah ta yi salata ba ta biyu da rabi ba uku ya ce mutum da uku ya ce ku dan me za ku ce tsarki biyu da guda da dan guntu kai suka ce saboda ka sai ta zuku akwai magana mai tsawo duk da cewa duk abin da za mu faɗa ta kai kaitawa muke saboda musamman wannan matsalar inda za mu yi sati uku muna yin ta kan yi sati uku ina da sai watanni to amma tun da duk karatun ana ba da tsakura ne muna dan tsakuro wani abu ne sai da dai za ka samu wayewar kai to shi yasa za mu za mu dan faɗa abin sai kuma bar ɗaliban ilimi da suke da zurfi wajen karatu sai mu ga musu littafan da za su je su ta kuma wato bundum-bundum a cike da suka gara za mu tsaya ana insha Allah sai ta ci na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi